يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a goma ga watan ramadan hijira tana da shekara dubu da ɗari hudu da ishirin da takwas daidai da ishirin da ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da bakwai za mu sake maimaita aya ta ɗari da tis'in ta suratul bakara a tafsirin da za mu yi yau insha Allah. وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين الله مدوكك يتي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وقاتلوا في سبيل الله alladina yuqatilunakum kuma ku yi yaƙi a hanyar Allah ku yaƙi waɗanda kanku wala ta'tadu kuma kada ku yi ta'adi kada ku ketare iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin lalle Allah bai son masu wuce iyaka ita wannan aya Allah madaukaki ya wajabta mana yin yaƙi a cikinta akan sharuɗa guda uku sharaɗi na farko mu tabbata cewa yaƙin da muke yi muna yin sa ne a hanya ta Allah madaukake daidai da sharuɗan yaƙi yanda suka zo a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharaɗi na biyu ya kasance waɗanda muke yaƙa mutane ne da suka yaƙe mu na uku kada mu ƙetare iyaka fa inna allaha la yuhibbul mu'tadin lalle fa Allah baya son masu ketare iyaka waɗanda suke saba ka'idar da ya tsara yanda ya zo a karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce waqtuluhum haythu saqiftumuhum wa qatluhum haythu saqiftumuhum wa akhrajuhum min haythu akhrajukum والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم الله مدوكك يتي واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه fa in qataluukum faqtuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin fa in intahaw fa inna allaha ghafurur rahim waqtuluhum haythu saqiftumuhum waɗannan ayoyi guda biyu Allah ya faɗa mana abubuwa guda biyar a ciki na farko ya ce mana waqtuluhum haythu saqiftumuhum ku kashe su inda duk kuka same su waɗannan kafirin da suke a kanku Allah ya ba mu wannan dama kuma ya wajabta wannan umarni a kanmu wa akhrijuhum mas'ala ta biyu kenan min haythu akhrajukum ku fitar da su daga gidajensu kamar yadda suka fitar da ku daga gidajenku in sun yaƙe ku ku yaƙe su idan sun fitar da ku daga garuruwanku daga gidajenku kuma ku fitar da su wannan shi ne adalci na Allah maɗaukaki matsala ta uku sai Allah ya bayyana hikimar kada mu yi kyaliya me yasa Allah bai ce mu kyale ba ya ce wal fitnatu ashaddu min al saboda fitina ta fi kisa muni idan kafirai za su yaƙe ku ku kyale su me zai faru za su yi muku mulkin mallaka idan kafirai suka yi muku mulkin mallaka to halin da za ku samu kanku a ciki ya fi kisan muni saboda haka gwamma ma ku tashi ku kare addinin ku da rayuwarku kada ku yarda kafiran nan su samu iko a kanku kuma wannan gaskiya ne abu ne wanda kowa yana gani idan kafirai suka samu iko a ƙasanku to za su kwace dukiyanku su je su gina ƙasansu su tilasta muku aiki da al'adunsu su ɓata muku addininku sannan su ɗore a shararunku a kanku ya zama na banza su suke mulki a kanku fitinar da za ku samu kanku a ciki tana da girma don za ta kai ga wasu sai sun bar addinin musulunci har in kafiri ya samu iko a kan musulmi to ƙoƙari yake ya ga ya raba shi da aƙida shi yasa Allah ya ce wal fitnatu fitina ta ridda wacce za ku samu kanku a ciki wannan fitina ta fi ki samu ne don haka gwamma ku tashi idan sun yaƙe ku ku yaƙe su in sun fidda ku daga gidajenku kuma ku rama sai Allah ya kawo dokoki ya ce wala tuqatiluhum inda masjidil harami hatta yuqatilukum fihi amma kada ku yaƙe su a masallaci na harami shine makka an haramta musulmi ya yi yaƙi a garin makka hatta yi ƙatilukum fihi sai fa su ne suka fara yaƙi da ku a wannan guri fa in ƙatalukum in su suka fara yaƙi da ku a makka faktuluhum to ku yaƙe su kada ku basu kazalika jaza'ul kafirin hakanan sakamakon kafirai yake kasancewa fa ta hau amma in sun bari sun hannu har mako suka musulunta fa inna allaha ghafurur rahim to lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai abubuwa guda biyar na farko idan kafirai suka yake ku wajibi ne ku yaƙe su na biyu in sun fitar da ku daga gidajen ku wajibi ne ku ma ku rama na uku ku rika tunani zama a ƙarƙashin kafirai haɗarinsa ya fi yaƙin muni in ji Allah na hudu Allah ya bayyana mana darajar makka ba a yaƙi a cikinta na biyar Allah ya ce duk tsananin kafircin kafiri in ya musulunta zai gafarta masa laifin da ya yi سورة الأنفال هكذا يفعل قل للذين كفروا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين تجي وقاتلوهم حتى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن, انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير a suratul anfal Allah ya ce kullin ladina kafaru ka gaya ma waɗannan kafirai in yantahu har in sun bar wato yaƙi da musulmai suka bar kafirci ya gafir lahum ma kad salafa Allah zai gafarta musu abin da ya gabata idan kafirai suka musulunta Allah zai musu gafara komai girman zunubin da suka aikata wa in ya'udu in ko suka dawo za su yaƙi musulmi fakat mabat sunnatul awwalin to tarihin mutanen farko dai ya shuɗe kun san yadda kafirai al'amarin su ya kasance a yakin bada wa qatiluhum don haka ku yaƙe su hatta la takuna fitna har dai wannan fitina bata samu ba wa ya kuna dini kulluhu lillah addini ya kasance baki ɗayansa na Allah ne fa inin hau idan ko suka hannu fa inna Allah bima na basir lalle Allah mai gani ne game da abin da suke aikatawa wa in tawallau in suka juya baya fa'lamu ku sani inna Allah maulakum Allah shine majibincin ku ni'mal maula madalla da kasancewar Allah shine mai jibintan al'amuran ku wa ni'man nasir kuma madalla da kasancewar Allah shi ne mai baku nasara ko musulmi komai tsananin kafircin kafiri in ya tuba Allah yana gafarta masa in yantahu yughfar lahum ma qad sadafa. a tarihin manzon Allah yaƙe-yaƙen da ya yi da mutanen Makka babu mutanen da suka fi wahalar da musulmai a yaƙi kamar amru bin al'asi da kuma khalid bin walid a lokacin suna kafirai sai gashi daga baya waɗannan mutane sun zan musulmai kuma Allah ya gafarta musu amru bin al'asi ya ba da labarinsa da kanshi yana cikin siyaru a alamin nubala a mujallar na farko shafi na 371 yace kuntu lil islami mujaniban mu'anidan ni na kasance mai nisantar musulunci kuma mai tsananin kin addinin musulunci hadartu badran ma'al mushrikina fa najautu an yi yakin badar ina cikin sojojin kafirai ثم حضرت أهدا والخندق an yi yakin Uhudu. aka yi yakin alkhandak duka waɗannan yaƙe-yaƙe manzon Allah ya yi da mutanen makani ne kuma Amr bin yana cikin sojojin kafirai a waɗannan lokuta Ya ce duk waɗannan lokuta da aka yi yakin nan ni kam na tsira a yakin Badar na tsira a yakin kuhudu na tsira a yakin Handak na tsira fakultu fi nafsi to amma kuma ya ce. ni na tabbata addinin annabi Muhammad din nan zai ci nasara a duniya saboda yadda yake samun karbuwa. Da muka koma makka sai na ce kaina na yi tunani na ce kam abu'in wurare nawa ne zan tafi ina yaki da Muhammadu kuma ga alama tana bayyana min cewa addinin annabi Muhammad din nan ba zai samu nasara a duniya. Bai kamata in yi wa kaina faɗa ba kuwa. wallahi la yabharanna muhammadun ala quraish yace na rantse da Allah na tabbata komai dadewa muhammad zai samu nasara akan qurayshawa da na koma makka fa jama'atu rijalan min quraish sai na tara wasu mutane qurayshawa manya manyan qurayshawa kanu ya rauna ra'ayi wa yasma'una minni mutanen da suke da ra'ayi irin nawa waɗanda suke jin magana ta na kira su muka haɗu muka tattauna fakultu sai na ce musu abin da ya sa na kira ku ta'lamuna wallahi inni la'ara amra muhammadin alu uluwan munkara na kira ku ne saboda in gaya muku abin da fani nake gani al'amarin muhammadu ɗin yana samun wani ɗaukaka yana samun wata ɗaukaka mai muni bai ce mai kyau ba yana samun wata ɗaukaka mai munin gaske wa inni kadar aitu ra'ayan kuma ina gani ana wa shawara bai kamata mu zauna a garin makka har je muhammadu ya zo ya ci nasara ba domin ko za mu samu kaskanci kazo suka ce wa ma huwa mai shawararka amru bin al-as ya ce kultu sai na ce nalhaqu bin najashi mu manya manyan qurayshawa mu bar garin makka mu tashi mu tafi ethiopia habasha abyssinia mu je gurin sarkin habasha shine annajashi fa nakuna ma'ahu mu zauna tare da shi domin ya samu labari annabi Muhammad zai taho makka sallallahu alaihi wasallam wa in yabhar Muhammadun kunna inda najashi idan Muhammad ya zo makka da yaki, to dama ba zai same mu ba bare mu samu kanmu cikin wulakanci zai zo makka alhali mu muna can kasar Ethiopia muna tare da sarkin Habasha A habbu ilaina min an ta tahta yadi muhammadin wannan shi ya fi mana a kan a ce muhammadu ya shigo garin nan muna karkashin hannunsa sai yadda ya ga dama zai yi da mu ya kama mu a matsayin fursunoni kuma mun yi yaƙi da shi karo uku mun yi yaƙin badar an yi uhudu an yi alhanda za mu samu wulakancin da ba mu yi tunanin irinsa ba wa in tabhar quraishun fa nahnu man qad idan kuwa ƙurashawa ne suka ci nasara in Muhammadu ya kawo yaƙi, to dama kun riga kun sani mu manyan gari ne, saboda haka sai kawai mu dawo gida babu wani tashin hankali. Sai manyan ƙurashawa suka ce, hazar ra'ayu wannan ra'ayi ra'ayi ne mai kyau don haka mun goyi baya. Amr bin al ya ce fa ajmi'u ma tuhdawnahu lahu to abin da za a yi ku tara kyautan da duk za ku tara wanda za mu kai sarkin habasha ya ce wa kana a haɓu ma yuhda ilaihi min ardina al'adam abin da sarkin ya fi so a kai masa daga ƙasar larabawa shine fatu suka tara kyauta suka tafi ethiopia suka kai sarkin habasha to shi sarkin habasha din nan aboki ne ga amru bin al-asi wato akwai fahimtar juna a tsakaninsu sun daɗe suna mu'amala amma abin da amru bin al-asi bai sani ba shine annajashi ya musulunta bai san cewa sarkin habasha ya musulunta ba gashi za su je neman mafaka a gurinsa domin hadisi ya tabbata babu shakka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sarkin habasha dinnan ya musulunta yana cikin at-tamhid littafin ibnu abdul a mujallar na shida shafi na ɗari uku da talatin da al-matalib al-aliya littafin ibn hajar hadisi na ɗari bakwai da hamsin da da hudu kuma al-isaba a mujallar na farko shafi na ɗari da da sittin shida. har ma a lokacin da annajashi ya mutu a shekara ta tara daga hijiran manzon Allah a watan rajab saura shekara uku annabi sallallahu saura shekara biyu manzon Allah ya bar duniya wannan sarki ya riga annabi mutuwa da shekara biyu a lokacin da ya mutu mala'ika ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana can a madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sahabbai hadisin yana sahihu muslim a kitabul jinaza hadisin Anas bin Malik annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kumu fasallu ala akhikumun najashi ya gaya masahabbai can a madina ya ce ku tashi mu yi sallah ga ɗan uwanku musulmi sarkin habasha annajashi ya mutu faƙala ba'abuhum har ma wasu daga cikin munafikai suke cewa ta'amuruna an nusalli ala iljin min habasha kana umurtan mu mu yi sallah ga wancan sarki na habasha fa anzalallahu shine Allah ya saukar da aya da take suratu ali imran wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب Allah madaukaki ya saukar da wannan aya wa inna min ahalil kitabi lallai daga cikin ahalul kitabi laman yu'minu billahi akan samu wanda yake imani da Allah wa ma unzila ilaikum da kuma littafin da aka saukar muku shine Qur'ani wa ma unzila ilaihim da kuma littafin da aka saukar musu khashi'ina lillah suna tawali'u ga Allah la yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila ba sa sayar da ayoyin Allah don dan kuɗi kaɗan ba sa koya gaskiya saboda su samu duniya ula'ika lahum ajruhum inda rabbihim waɗannan za su samu ladan a wajen ubangijinsu inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawan hisabi ne Amr bin al bai san cewa annajashi ya musulunta ba gashi sun yi mitin a maka cewa su je su nemi mafaka a gurin sarkin Habasha kada annabi Muhammad ya shigo garin Makka suna cikin garin da in ya samu nasara akan mutanen Makka zai wulakanta su abinda suke tunani kenan saboda ta'adin da suka yi wa musulunci fa jama'ana lahu adaman muka tara masa kyauta kasiran tun kharajna hatta atainahu amr bin al-as yace sai muka fita daga makka ba mu tsaya ba sai da muka isa kasar habasha mun tafi an ba mu masauki mun iso fada ya ce fa'ina la'inda muna zaune kafin mu gana da sarki إذ جاء أمر بن أمية الضمري سيقا وان صحابين النبي محمد ya الله عليه وسلم يا فتو دقا مدينة يا تهو دا ساقوان النبي زواغا سرجين هبشا إن جاء أمر بن sai ga ɗan saƙon manzon Allah sahabinsa sunan shi Amr bin Umayya Abbamri ya taho bi kitabin nabi da wasiƙar annabi Muhammad sallallahu najashi aka kawo wasiƙa annajashi aka buɗe wasiƙar aka karanta masa annabi yana umurtan annajashi ya walice shi yana son ya ɗaura masa aure da ummu habiba bintu abi sufyan domin ummu habiba tana cikin waɗanda suka yi hijira zuwa habasha a lokacin da suka je habasha mijinta ya yi ridda ya koma kiristaniki wanda ya mutu a wannan addinin gashi 'yar babban mutunci. babanta shine Abu Sufyan ya jagoranci yaƙe-yaƙe da aka yi da Annabi Muhammad <clears throat> duk da haka ta daure tana addinin musulunci a gidansa babu wanda ya musulunta da farko in banda ita a irin wannan yanayi kuma ga mijinta ya zo ya yi ridda kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron imaninta don haka nan da nan ya aika wasiƙa ga annajashi ya ce ya walice shi yana son ya ɗaura masa aure da umu habiba ɗin nan fa kala alaihi thumma kharaja min indihi bayan sahabin annabi ya kawo wasiƙa an karanta ma annajashi sun gama tattaunawa sahabin annabi ya fita ya kama tafiya ya koma madina fa qultu li ashabi amru bin al-as yace ni kuma sai na cewa abokan tafiya na mutanen makka na ce musu kai ni fa ina da wata shawara suka ce mecece shawara ya ce lau da kaltu ala najashi ina ma a ce na shiga ku taya ni duba wannan shawara tawa ni fa yanzu tunani nake ko ya kamata in shiga ga wannan sarki in na shiga wajensa fasa'altuhu hada in roƙe shi ya bani dama ya bani kyautan wannan ɗan saƙon da Muhammad ya aiko Amr bin Umayya Abbamri in ya bani kyautansa ya ce laƙatattuhu li asurra bi zalika quraishan in kashe shi labari ya isa ga qurayshawa su ji daɗi me kuka gani in je mana jashi da wannan shawara ya bani kyautan wannan ɗan saƙon na muhammadu in kashe shi sai mu aika wa mutanen maka labari ko da kansa ma kaga za su ji daɗi cewa ai ga abin da muka yi sai suka ce eh, wannan shawara tana da kyau fa dakhaltu alayhi amr bin al-as yace sai na shiga wajen annajashi ina shiga fa sajadtu lahu sai yi masa sujjada fa sai yace marhaban bi sadiqi maraba da zuwa abokina ji annajashi sarkin habasha a hadaita li min biladika shay'an ka kawo min kyautan wani abu daga kasan ku. qultu sai nace na'am ayyuhal malik na kwarai kuwa mun kawo maka kyauta a hadaitu laka mun kawo ma kyautar kaza da kaza aka kawo kaya wa qarrabtuhu ilaihi na matsa da kayan kusa da shi fa ajabahu yayi sha'awa fa farraka minhu ashiya'a bayna batarikatihi ya rarraba wasu abubuwa daga cikin kyaututtukan ga makusantansa bayan na fahimci hankalinsa ya kwanta ya ji daɗin kyautan da muka kawo amr bin al-as yace summa qultu sannan sai na ce inni ra'aytu rajulan kharaja min indika ranka shi daɗe na ga wani mutum ya fito daga fadar ka. kun gana da shi ɗazu-ɗazun nan wa huwa rasulu a lana wannan wanda ka gana da shi ɗin faɗan saƙon maƙiyinmu ne wani maƙiyinmu muhammadu shi ya turo shi da saƙo kad wa tarana shi wannan muhammadun ya yi watsi da mu wa katala ashrafana ya kashe manyanmu a yaƙin badar saboda haka ina roƙonka kai min alfarma sarki yana jinsa fa'atini hikamin kyautan wannan ɗan saƙon da ya shigo wajenka fa fa'aktulahu sai in kashe shi yana rufe baki amr bin al da kansa ya bada labari ya ce fa ghadiba sai annajashi ya husata wa rafa'a yadahu ya daga hannunsa fa daraba biha anfi ya maki fuska na da ita ya kafa min mari da ya mare ni zanantu annahu kasarahu yace wallahi sai da na yi tsammani ya karya hanci na فابتدر min kaza min kharaya sai ga jini yana fitowa ta hanci na kuma ba hali ya bar jinin ya zuba a ƙasa a fadan sarki atalakkad dama bisiyabi sai na kama kaya na ina tare jinin yana zuba shi bai san cewa wannan sarkin musulmi ba ne ya faɗi irin wannan bakar magana a gabansa kafin ya rufe baki annajashi ya mare shi fa asabani min zalika zullu kaskanci ya same ni a wannan guri ni ga manyan ƙurashawa duk muna fada gashi an kafa min mari ga fadawa duk suna kallo ma law in shaqqat li al-ardu dakhaltu fiha farakan min a wannan lokaci kunyar da naji ya kai a ce in yi burin a ce ƙasa ta buɗe ma ni in nutse wato ya zama to na halaka a wannan lokaci don bai yi zaton annajashi zai masa haka ba sun makultu sannan sai na ce ayyuhan malik ya kai sarki lau zanantu annaka takarahu ma qultu masa altukahu wallahi da na yi zaton cewa abin da na faɗa ɗin nan zai ɓata maka rai da ban tambaye ka shi ba Ka yi haƙuri da ya faɗi haka fastahaya sai annajashi ya ji kunyar abin da ya aikata wakala sannan sai ya buɗe baki ya magana ya ce ya amru tas'aluni kana tambaya ta an rasu rasula man ya'tihi namusul akbara mutumin da babban mala'ika daga cikin mala'ikun Allah ba kaman Jibrilu, mutumin da Jibrilu yake zuwa masa, allazi kana ati Musa wanda Jibrilu ɗin nan shi ya kasance yana zuwa ma annabi Musa wa Isa alaihi salam da kuma annabi Isa, a wajen Allah babu kaman mala'ika Jibrilu yake zuwa ma wannan mutumin kake cewa in ba ka damar ka kashe ɗan saƙonsa. annajashi yake mamaki kala amru sai amru bin al-asi yace wa gayyara Allah qalbi amma kuntu alaihi nan take yana faɗa kawai sai zuciya zuciyata ta canza daga kin annabi Muhammad zuwa ga son manzon Allah wa qultu fi nafsi a wannan lokaci sai nace a raina na ceto to mu mun bar garin mu makka saboda kin wannan mutumin mun zo nan habasha arafa hazal haqqa al'arabu wal ajamu larabawa suna ta musulunta sun gane wannan gaskiyan har ga ajami baƙaƙen fata su ma suna ta shiga yare daban-daban ana shiga musulunci wa tukhalifu anta zuciyata ta ce mu haba amro duniya kowa yana shiga musulunci kai kana ki a wannan lokaci yake tunani sai na ce a tashadu ayyuhal maliku bi hadha ya kai sarki shin ka shaida kenan wannan mutumin manzo ne na Allah kala sai annajashi yace na'am ashhadu bihi inda Allah ya amru annajashi yace kware kuwa na shaida cewa wannan mutumin ɗan sakon Allah ne ya kai amru bin al-asi fa atini ka kai min biyayya ka koma ka bi annabi Muhammad fa wallahi ina maka rantsuwa da Allah innahu hula alal haqqi wannan mutumin yana kan gaskiya wala yabharanna ala man khalafahu kuma ma albishirinka duk wanda ya saba wa annabi Muhammadu to komai dadewa sai annabi Muhammadu ya ci nasara a kan shi kama bahara Musa ala fir'auna kamar yanda annabi Musa ya ci nasara akan fir'auna to haka fa duk wanda ya saba wa Muhammadu ba zai ci nasara akan shi ba Kultu sai na tambayi sarkin, na ce, A fatubayi'u ne lahu alal Islam, shin za ka taimaka min ka isar da mubaya'a ta ga Muhammadu din na akan musulunci? Kala sai ya ce, Na'am zan isar. Fa basata yadahu sai sarki ya miko hannunsa fa baya'a ne alal Islam ya yi min mubaya'a akan musulunci. Bayan ya karɓi wannan mubaya'a sun da tishin sannan aka ya kira aka kawo wani kwano da ruwa. fagasala anni dama da hannunsa ya wanke jinin da ke na wa kasani tiyaban ya bani kyautan kaya wa kana tiyabi qadim tala'at bi dami a wannan lokaci kafin a gama tattaunawan riga ta baki ɗaya ta jike da jini fa alqaitu na jefar da ita na saka manyan kaya da ya bani kyauta ku duba sababin musuluntar amru bin al-asi in ka duba sahihu muslim hadisi na 121 amru bin al-asi daga nan bai tsaya ko ina ba sai ya doshi madina bai koma maka ba ya kama hanya zai tafi madina wajen annabi muhammad yana cikin tafiya ya tarar da khalid bin walid shi ma yana kan hanya zai je wajen annabi muhammad ya musulunta amru bin al ce yace lamma ja'ala Allahu islam fi kalbi a lokacin da Allah ya saka musulunci a zuciyata a taitun biya sai na je ga annabi muhammad na isa madina fakultu sai na ce ya rasulallah ya yaminaka fal ubayi'ka ka miko hannunka zan maka mubaya'a fa basata yaminahu sai manzon Allah ya miko hannunsa na dama fa ya di sai can jimawa ni kuma na noki hannuna na ki miƙawa kala sai annabi ya ce malaka me ya same ka wato abin da ya sa amru bin asi bayan ya ce annabi ya miƙo hannunsa zai mar a ya musulunta da annabi ya miƙo hannu shi kuma sai ya noke wai abin da yake bashi mamaki irin ta'adin da yawa musulunci din nan duka ba a yi maganarsa ba ya ce zai musulunta manzon Allah ya ce ga hannuna ya yaƙi annabi yaƙin badar ya yaƙe shi yaƙin uhudu an yi yaƙin handak ya kashe musulmai ya yi ɓarna mai ɗimbin yawa amma ya zo ya ce ya rasulallah ka miƙo hannunka zan musulunta manzon Allah sai ya miƙa mar babu ko sharadi sai ya noke hannu kai musuluncin yayi arha da yawa annabi ya ce malaka me ya same ka kultu sai na ce ah, izalli an ashraqa kai min izini ya rasulallah zan yi sharadi kafin ma musulunta dinnan kala sai annabi ya ce tashtaritu maza wani sharadi za ka yi kafin ka musulunta qultu sai na ce an yaghfira li wata riwaya ya ce an li a gafarta min zunuban da na aikata kafin in musulunta a tabbatar an gafarta min wannan shine sharadin kala sai manzon Allah ya ce ma alimta ah, annal islama yahdumu ma kana qablahu ya kai amr bin al-asi ashe baka san in an musulunta shikenan musuluntan da aka yi ya rusa duk zunubin da aka yi kafin shi ba wa anna al-hijrata tahdimu ma kana qablaha in mutun yayi hijira to hijiran nan tana rusa duk zunubin da ya aikata kafin ya yi ta wa anna al-hajja yahdimu ma kana qablahu baka san cewa in mutun yayi aikin haji wannan aikin hajin da yayi ya rusa duk zunubin da ya aikata kafin ya yi shi ba akwai wata riwaya da take cikin almusnad na al ahmad eh, bin Muhammad Allah ya ji kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ai duk wanda ya musulunta Allah ya gafarta masa ko me ya aikata sannan amr bin al mu baya mubaya'a ga manzon Allah ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu annaka rasulullah in ka duba sahihu muslim hadisi na 1890 yana cikin as-sahiha hadisi na dubu da saba'in da hudu hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bahakullahu li ne a ranar kiyama Allah zai yi dariyar mutane biyu ya fitulu ahaduhum al-akhar wannan ya kashe wancan kilahuma yadkhulul janna gashi kuma duk za su shiga aljanna sai Allah yana dariyansu wannan ya kashe wancan amma duk sun shiga aljanna kazu sahabbai suka ce kaifa ya rasulullah ta ya aka yi haka ya auku kada sai annabi ya ce yaqtulu hadha wannan yana kafiri sai ya kashe wancan musulmi fa yalijul jannata musulmin da aka kashe ya shiga aljanna wanda ya yi kisan nan tun ya tubu Allahu akhar a kwana a tashi hadde kuma Allah ya nufe shi da shiriya shi ma sai ya musulunta Allah ya yafe masa fa yahdihi islam Allah ya shiryar da shi zuwa ga musulunci thumma yujahidu fi sabilillah shi ma wannan sai ya tafi yaƙi a hanyar Allah fa yustashhadu shi ma sai ya mutuwa shahada ya taba kashe wani a da yana kafiri wancan ya shiga aljanna yanzu ya musulunta ya tafi yaƙi shi kuma an kashe shi kaga shi ma zai shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan mutane biyu Allah yana dariyarsu a ranar tashin kiyama amr bin al-asi in ka duba al-isaba fi tamyiz sahaba a mujallar na hudu shafi na 46 yake cewa tun da ya musulunta bai iya daga idanu ya kalli manzon Allah saboda tsananin kunyar annabi Muhammad har ma yake cewa ban iya siffanta muku annabi Muhammad saboda ban iya daga idanu in kalle shi don kunyarsa irin abin da ya yi na halin kirki da kuma ta'adin da na yi kuma duk waɗannan abubuwa Allah ya gafarta min Allah shi ƙara musu yarda don haka babu wani zunubi wanda kafiri zai aikata in ya tuba ya musulunta a ce Allah ba zai gafarta mishi ba qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf in sun tuba Allah zai gafarta musu duk abin da ya auku a gaba a baya aya ta gaba Allah ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna na'am ci gaba suratul baqara wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين aya ta ya uku ta suratul bakara Allah ya ce wa katiluhum ku yaki kafirai hatta la ta kuna fitina har dai fitina ba ta uku ba wa ya kuna dinu lillah kuma addini ya kasance na Allah fa in hau idan sun hannu sun bari fala udwana illa ala zalimin to babu ta'adi da za a yi ma wani sai fa ga wanda ya zalunci ibn usaimin a tafsirinsa a juz'i na biyu shafi na 383 yace innal amra bi qitalihim muqayyadun umarni da Allah ya cewa a yaƙi kafirai an yi masa kaidi da gaya guda biyu wato makora biyu abubuwa guda biyu suke sa a bar yaƙi da kafirai na ɗaya gayatun adamiyya hatta la kuna fitna ba a barin yaƙi da kafirai sai an tabbata babu fitina me ake nufi da babu fitina hatta la tujadu fitna ba a samun fitina wal fitnatu hiya shirku ah, babu shirka ga Allah wa saddu an sabilillah ba a hana mutane bin addinin Allah to sai an tabbatar wannan sharadi ya samu kafin nan a bar yaki da su su waɗannan kafirai da muke magana a kai sai ya ce walgayatu saniya makura ta biyu dalili na biyu da kansa a daina yaki da kafirai shine al-ijabiyya wa yakuna dinu lillah addini ya kasance na Allah ne bi ma'ana an yakuna dinu galiban zahira ya kasance addinin musulunci shi yake da rinjaye idan aka tashi yaki da kafirai to ba a barin yakin nan sai ɗayan biyun nan ya samu na farko fitina ta ƙare na biyu addinin musulunci shi yake da ɗaukaka la ya illa illal islamu faqat babu wani addinin da yake ɗaukaka a ƙasan sai musulunci shi kaɗai wa ma dunahu fa huwa dinun ma'luun alaihi ya kasance duk wani addini wanda ba musulunci ba to yana ƙasa musulunci shi yake sama wa yu'khadhu ala asabihi aljizya an yadin wa hum sagirun ya kasance mabiyan sauran addinai suna ba da jizya su ne makaskanta musulmai su ne maɗaukaka idan an samu waɗannan sharuɗa guda biyu to sai a daina yaƙi da waɗannan kafirai amma in sharuɗan nan guda biyu ba su samu ba to ba za a bar yaƙi da su ba hatta la takuna fitna sannan kuma hatta ya kuna dinu lillah ya zamanto addini na Allah ne wato addinin musulunci shi yake da ɗaukaka sannan babu sauran fitina amma in ba haka ba to ba za a bar yaki da waɗannan fitinannun kafirai ba kamar yadda Allah matsaukaki ya faɗa dan ya ce wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitna har dai babu fitina wa yakuna dinu lillah addini ya kasance na Allah ne to sannan a bar yaƙi da su me yace a gaba ash-shahrul haram bi shahril haram ash haram bi haram wal hurumatu qisas hmm. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين yana da kyau ku sani hurumi guda biyu ne waɗanda Allah matsaukaki ya tsare ya hana a yaƙi hurumi na farko shine gari gari na makka Allah ya haramta a yaƙi a cikin makka sannan hurumi na biyu kuma na lokaci ne shine watanni akwai wasu watanni da Allah matsaukaki ya haramta a yaƙi a cikinsu su ne ake kira al-ashhurul hurum zulqada zulhijja al-muharram da watan rajab Allah ya ce, Idan kafirai suka faɗa wa musulmai da yaƙi a wannan hurumi na Makka, to musulmai kasu basu. Kada ku yaƙe su a Makka hatta yi ƙatilukun fihi sai sun yaƙe ku, fa in ƙatalukun faktulukun. In sun fara yaƙan ku a Makka, to kar ku basu, amma ku kada ku fara yaƙi da kafirai a garin Makka, hurumi ne, Allah ya haramta yaƙi a Makka. To hurumi na biyu shine Allah ya faɗa a ita wannan aya ta 194 yace a shaharul haramu bi shahril harami an haramta yaƙi a wata mai alfarma amma in kafirai suka keta wata hurumi na wata mai alfarma kuma musulmai kar ku basu sai ku keta hurumi na wata mai alfarma din idan sun fada ku da yaƙi a wata mai alfarma kuma sai ku fada su da yaƙi a wannan wata mai alfarma wal hurmatu qisas wato hurmomi din nan a rama ta'adi da ya auku a cikin su shine al-Imam Sa'di yake cewa a tafsirinsa kullu shay'in uh, yuhtaram min min shaharin haramin aw baladin haramin aw ihramun uh, duk wani abin da musulunci ya sharɗanta a matsayin hurumi ne kamar garin makka makka hurumi ne haramun ne a yaƙi a makka sannan watan zulkada da zulhijja da muharram da rajab waɗannan watanni watanni ne masu alfarma haka kuma in mutum ya shiga ihram na aikin haji shi ma an haramta masa yaƙi to duk da haka jami'u ma a mara shari'u bi ihtiramihi dukkan abinda Allah madaukake yayi umarni a daraja shi Allah ya yi umarni musulmi ya daraja makka musulmi ya daraja waɗannan watanni masu alfarma musulmi ya daraja ihrami na aikin haji kada ya yaƙi sai ya ce ah, idan kafirai suka auka wa musulmi a cikin waɗannan lokutan da Allah ya haranta a yaƙi, ko a cikin garin da Allah ya haranta a yaƙi, ko a cikin hali da Allah ya haranta wa musulmi ya yaƙi shine lokacin da ya shiga harami na aikin haji, har in aka auka wa musulmai faman qatala fi shahril haram utila idan kafirai suka faɗa wa musulmai a watannin nan masu alfarma to kada musulmai su basu su mahai su rama. ومن هتك البلد الحرام wanda ya keta hurumin makka gari mai alfarma an haramta ai yaki a garin makka sai kafirai suka keta wannan hurumi suka fada wa musulmai da yaki to kada musulmai su basu haka nan kuma idan musulmai sun shiga harami na aikin haji sai aka fada musu da yaki duk da shike an haramta yaki ga wanda yake cikin harami to kada musulmai su basu wa man qatala mukafi Allahu qutila bihi wanda ya kashe wani a kashe shi akan wannan wa man jaraha da Allah madaukaki ya haramta wa musulmai su yaki a ciki Muhammadu Amin Ashinkiti yana cikin malaman Saudiya Allah ya ji kansa a cikin littafinsa tabi Hamil Ittirab shafi na 37 yace a Qur'ani zaka samu maganganu kamar kashi biyu Allah yakan ce in an cuci musulmi ya rama kamar karatun da muke yi kenan in kafirai sun fada muku da yaƙi ko sun zalunce ku ku rama yakan faɗi haka sannan akwai wasu wurare kuma da Allah kan ce a yafi duka suna zuwa a cikin ƙur'ani sai ya ba da misali ya ce kamar ayar da take suratu shura wallazi nastajabu والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين Allah ya ce wallazi na stajabu li rabbihim kuma waɗanda suka amsa kiran ubangijinsu wa aqamu salata suka tsaida sallah wa amruhum shura bainahum musulmai ake magana akan su ne waɗanda al'amarinsu yake zama shawara a tsakanin juna musulmai ba sa zartar da wani abu ba tare da sun yi shawara ba wa amruhum shura bai kuma. wa min mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga abin da muka azurta su suna bayarwa sadaka suna taimakon addini da shi ya ƙara siffanta su da siffa na kirki Allah ya ce wallazina idza asabahumul baghyu musulman kirki su ne waɗanda idan mugunta ta samu ɗayansu kum yan tasiru na suna taimakon juna kun ga Allah ya yaba wa musulmai waɗanda suke taimakon juna in wani ya cuci musulmi su yi taron dangi su kare wannan ɗan uwa nasu Allah ya ba da dama ga musulmi idan an cuce shi ya rama wannan adalci ne bai ce kai ka yi cuta ba amma idan aka cuce ka Allah ya baka damar karama ba ma ya baka dama ba ya wajabta maka karama sannan akwai ayoyin da kuma Allah yake baka damar ka yafe idan aka yaƙe ku dalilin addini wajibi ne ku tashi ku yi yaƙin nan in ji Allah maɗaukaki idan wasu suka yi mugunta a kan ku Allah maɗaukaki ya ce ku yi taron dangi ku kare ɗan uwanku har ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisin Jabir da Abu Talha yake cewa ma min imri'in yakhzulu imra'an musliman fi mawdi'in tuntahaku fihi hurmatuhu babu wani musulmi da zai ji labari ana wulakanta dan uwansa musulmi ana cin zarafinsa wa yuntaqasu fihi min irdihi ana cin zarafinsa ana cin mutuncinsa ya ji labari ana wulakanta musulmi ya ƙi kai masa ɗauki ya ƙi taimaka masa in ji annabi Muhammad ka ji labari ana wulakanta musulmi ana cin mutuncinsa ana keta huruminsa baka kai masa ɗauki ba baka taimaka masa ba sai annabi ya ce illa ka zalafu fi mawdi'un yuhibbu fihi nusratahu kafin wannan musulmin ya bar duniya zai samu kansa a cikin wani yanayi wanda yake bukatan taimakon Allah kuma Allah ba zai bashi ba tunda ka taba jin labari ga wani musulmi nan ya shiga wani hali wasu mutane suna gallaza zamar suna cutar da shi amma kai baka taimaka masa ba to ko ba za ka bar duniya ba kai ma sai ka shiga irin wannan yanayi kuma Allah ba zai taimake ka ba sai annabi ya ce wa ma min imri'in yansuru musliman fi mawdi'in yuntaqasu fihi min irbihi babu wani musulmi da zai samu labari ga wani dan uwansa musulmi ana cin mutuncinsa ana keta huruminsa sai ya taimake shi illa nasarahullahu face wannan musulmin kafin ya bar duniyan nan zai samu taimakon Allah fi mawdi'in yuhibbu nusratahu idan ya samu kansa a cikin wani yanayi wanda yake bukatan taimakon Allah to Allah zai bashi abin da bahaushe yake cewa mu gudu tare mu tsira tare shine abin da Allah yake siffanta musulman kirki da cewa walladina hum walladina idza asabahumul baghyu musulman kirki sune ne waɗanda idan aka cuci ɗayansu hum yantasiruna suna taimaka masa manzon Allah ya ce kuma har in kun ki taimakon ɗan uwanku musulmi wanda aka cuce shi to kuma za ku samu kanku a cikin yanayi irin nasa da za ku nemi taimako kuma Allah ba zai ba ku ba taimakon nan da za ku bayar kowa zai bayar ne gwargwadon iyawansa in ba ka da wani abin da za ka iya sai addu'a to wajibi ne ka yi masa addu'a kamar yadda ya zo a cikin littafin da ake kiransa al'ukowa shafi na 262 aƙalla in ka ji labari ana cutar da musulmi aƙalla abin da za ka yi shine ka masa addu'a Allah ya taimake shi Allah ya kwata masa hakkin sa Allah ya bashi nasara akan makiyansa aƙalla kai masa addu'a har in baka yi addu'an nan ba to baka bashi taimakon ka ba kai ma kuma zaka samu kanka a cikin irin wannan yanayi wanda kuma zaka nemi taimako Allah ba zai baka ba in ji annabi Muhammad wannan yake nuna muku cewa ‘yan uwantakar musulunci tana da ƙarfi domin hujjata yana cikin ayar Qur'ani da kuma hadisan manzon Allah a cikin ayar Qur'ani Allah ya ce walladina idza asabahumul baghyu hum yantasirun wa amruhum shura bainahum musulmai al'amarin su abin shawara ne a tsakanin juna yace kuma idan an cuci ɗayan su suna kokarin su ga cewa sun taimaka masa a hadisan annabi kuwa kana samun riwayoyi masu yawa waɗanda suke nuna ƙarfin 'yan uwantaka na musulunci kamar riwaya ta al'imamu muslim hadisin annuman bin bashir annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matsalul mu'mini na fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi misalin musulmai ta wajen soyayya da tausayin juna da jin kai ga juna kamar jiki ne idan ta kamin hu'ubuwan ta da'alahu sa'irul jasadi bi sahri wa umma idan wata gaba na jiki ta kamu da zazzabi sauran gaɓoɓi na jiki duk sai su amsa ko ina ka ji abin nan babu daɗi a jikinka annabi sallallahu alaihi wasallam ce to misalin musulmi kenan kamar jiki ne in wannan gefen ya samu ciwo sauran sassan jiki duk sai su amsa haka rayuwar musulmai ya kamata ta zama hadisin yana sahihu muslim kusan kowa ya san shi hadisi na 2586 ga hadisin abu musa ashari hadisi al inda yake cewa al-mu'minu lil mu'mini kal shi mumini ga dan uwansa mumini kamar gini ne ya shuddu ba'buhu ba'da sashi yana karfafa ma sashi katangar yamma tana karfafa ma katangar gabas da na kudu da na arewa in ka ɗauke kago guda ginin sai ya faɗi in ji manzon Allah haka musulmi yake wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace almu'minuna ka rajulin wahidin masu imani kamar rayuwar mutum ɗaya ne in ka taɓa gefe to ko ina zai amsa hadisin yana sahihul jami'i hadisi na 6667 ga hadisin da yake sahihul bukhari da muslim hadisin anas bin malik annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ɗayanku bayi samun cikakken imani sai ya soma ɗan uwansa abin da yake ma ransa imaninka baya cika sai ka soma ɗan uwanka musulmi abin da kake so sannan ga riwaya ta sahal bin sa'adin as-sa'idi tana cikin silsilatu sahiha hadisi na 1137 annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minu min ahlil iman bi manzilati ar-ra's min al-jasadi shi mumini a tsakanin ‘yan uwansa masu imani kamar matsayin kai ne ga jiki, ya alamul mu'minu li ahalil iman, kama ya alamul jasadu li mafiyar ra'asi, manzon Allah ya ce kamar yadda ka san idan aka taɓa kai jiki yake amsawa, to haka mumini idan an taɓa shi sauran masu imani duk suna amsawa. Ku duba yadda manzon Allah yake siffanta masu imani a cikin waɗannan hadisai ingantattu. da za mu ɗauki waɗannan hadisai mu yi aiki da su to da duniya baki ɗayanta ba a taɓa musulmi a zauna lafiya a yanda mazan Allah yake siffanta rayuwar musulmai kuma a yanda sahabbai suka yi rayuwarsu saboda haka yasa a zamanin sahabban annabi Muhammad kafiri ba shi da tasiri ba wanda ya isa ya taɓa rayuwar musulmi ya wanye lafiya saboda sun yi aiki da umarnin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya nuna ‘yan uwantakar imani tana da ƙarfi ta yanda in an taɓa musulmi guda to duk inda musulmi yake a duniya shi ma fa an taɓa shi manzon Allah ya ce kamar kai ne ga jiki in ka taɓa kai to gangan jiki sai ya amsa ga riwayar da take sahihul adabil mufrad hadisi na 178 hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu mir'atul mu'min mumini madubi ne ga mumini almu'minu akhul mu'min mumini dan uwa ne ga mumini ya kufu alaihi bai'atahu wa yaqutuhu min wara'ihi mumini yana tsare kaddarar dan uwansa mumini kuma in fada ake da musulmi to wani musulmi zuwa yake yayi garkuwa ga dan uwansa wato baka takalar musulmi sannan wani musulmi ya ganka ya kyale in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce shi mumini rayuwarsa kamar madubi ne ga ɗan uwansa mumini idan aka taɓa wani mumini to tamfar kai aka taɓa sannan ga hadisin abdullahi bin amrin shi ma hadisin ya inganta yana cikin irwa'ul galil hadisi na takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almuslimuna tatakafa'u dima'uhum su musulmai jininsu darajar ta ɗaya ne darajar musulmai baki ɗaya guda ɗaya ne in ji manzon Allah wa hum yadun ala man siwakum sannan su musulmai hannu ɗaya ne akan dukkan wani wanda ba musulmi ba ya ruddu mushidduhum mudafihim mai karfi daga cikin musulmai yana kare mai rauni daga cikinsu wa musri'uhum ala qa'idihim mai sauri daga cikin musulmai mai kwazo yana taimakawa gurgu wanda ba shi da karfi hadisin yana sahihu abi dawud hadisi na 2751 ga hadisin abdullahi bin umar shi ma ya inganta yana cikin sahihu muslim hadisi na 1830 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu baya cutansa wala yuslimuhu baya miƙa shi ga kafirai su yi yadda suka ga dama da shi in ka ce za ka tattaro hadisai waɗanda manzon Allah ya bayanin darajar musulmi a tsakanin ‘yan uwansa musulmai da kuma matsayin ‘yan uwantakan musulunci, wallahi hadisan na suna da yawa. Waɗannan hadisai suna nuna mana cewa in an taɓa musulmi guda kamar an taɓa duniya ne, ko ina kake sai ka ji kamar an taɓa ka kuma wajibi ne ka ba da taimakonka. shi yasa Allah ya ba musu ya ce wallazina idza asabahumul baghy hum yantasirun su ne waɗanda idan aka yi mugunta suna taimaka ma juna to shi wannan malami Muhammadu Amin Ashinkiti bayan ya kawo wannan ya ce to kashi guda kenan daga cikin ayoyin Qur'ani wannan kashi yana nuna cewa Allah ya kira musulmai yace idan an cuce su su rama idan an fada su da yaki na addini nan kan wajibi ne su miƙe su kare addinin su idan cutansu aka yi su rama an ba su dama sannan kashi na biyu na ayoyin qur'ani ka samu kuma Allah yana cewa musulmai su yafe yana kwaɗaitar da yafewa ga musulmai baya kwaɗaitar wa musulmai ramawa matukar abin da aka yi din bai shafi akida ba misalin sa shine hadisin da yake sahihu sunan tirmizi hadisi na 2501 hadisin ubay bin ka'ab lamma kana yawm uhudin a lokacin da aka yi yakin uhudu أصيب من al-ansari arba'atun wa أبي بن كعب bin ka'ab yace an kashe musulman madina mutum 64 a yakin uhudu musulmai mazauna madina waɗanda suka yi mutuwar shahada mutum ne sai ya ce wa minal muhajirina daga cikin waɗanda suka yi hijira kuma muhajirai waɗanda asalinsu mutanen Makani ne waɗanda suka yi shahada a yakin uhudu sittatun mutane shida ne minhum hamza daga cikin waɗanda suka yi shahada sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hamza babban manzon Allah wa musilu bihi bayan an gama yakin uhudu kafirai suka samu gawayyakin musulmai suka faffarke gawayyakin nan suka wulakanta su a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa suka tara gawayyakin nan a wuri guda manzon Allah ya ga yadda aka wulakanta gawayakin musulmai faqalatil ansar sai musulman madina suka ce la in asabna minhum yawman misla haza lallai fa gaba idan muka samu wata rana kamar wannan muka yi yaƙi da kafirai har muka ci nasara a kansu suka ce lanurbiyanna alaihim lallai sai mun ɗara abin da suka yi mu gawayyakin mu wato za mu wulakanta gawayyakin su fiye da wulakancin da suka yi mu gawayyakin mu Ubay bin Ka'ab ya ce to falamma kana mu fati makka ana nan kuwa sai Allah ya kawo lokacin da ya ba wa musulmai nasarar makka makka ta zama tana karkashin musulunci a lokacin da manzon Allah ya shiga makka ya ci makka da yaƙi to kaga a wannan lokaci kuma al'ansar suna da dama su yi abin nan da suka faɗa za su yi tunda an wulaƙanta gawayyakin musulmai a yakin uhudu sun ce idan Allah ya ba su nasara a wani yaƙi tsakaninsu da kajirai to ko sai sun rama fiye da abin da aka yi musu to ga lokaci ya yi rana ta zo da aka samu nasara a kan kafirai kafin su zartar da wannan al'amari sai Allah ya saukar da ayoyin da suke ƙarshen na hadi yace wa in aqabtum wa in aqabtum fa aqibu bimithli ma uqibtum in ولئن صبرتم لهو خير للصابرين kafin ma su zata da wannan magana da suka yi nan take sai Allah ya saukar da ayoyin da suke karshen suratul nahl da sun yi alkawari har in muka samu nasara akan kafirai mu kuwa a wani yaƙi nan gaba to za mu magawansu fiye da abin da suka yi magawayyakinmu yanzu Allah ya kawo rana da suka ci nasara kafin su zartar da wannan abu da suka faɗa sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi wa in aqabtum idan za ku rama fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi sai ku rama kwatankwacin abin da aka yi muku hukuba da shi yanda aka cuce ku kurama. wannan shine adalci wala in sabartum sai Allah ya ce kuma lallai da za ku yi haƙuri lahuwa khairul lisabirina da ko shine mafi alheri ga masu haƙuri din kun ga a wannan aya Allah yana faɗaitar da musulmai kada masu rama din su yafe sai Allah ya ce wasbir wa ma wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi daqin mimma yamkurun Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasbir kai hakuri ya kai Muhammad ka yi haƙuri ya kai manzon Allah wa ma sabruka illa billah kuma haƙurinka ya kasance ba ka yi shi don wani abu face domin Allah ka yi haƙurin nan ne ba don an fi ka ƙarfi ba ba don an fi ka dabara ba ka yi haƙurin nan ne saboda neman yardan Allah kana fatan Allah ya masa kayya akan wannan haƙuri to ka yi haƙuri haƙurin nan ya zama kayi shi ne don Allah hmm. wala ta hazan alaihim kuma kada ka yi bakin ciki a kansu wala taku fi baiqin mimma yanfurun sannan kada ka zan cikin kunci game da abin da kafirai suke kullawa a inna Allah ma takaw lalle fa Allah yana tare da masu kiyaye dokoki idan za ku baya tare da wanda yake wuce iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin kama hmm. wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi sai ku rama kwatankwacin yadda aka yi muku Kun yin shi domin Allah Allah ya ce in ku rama za ku yi to ku tabbata ku kiyaye ka'idar ramawa inna Allah ma alladina taqaw dan ku Allah yana tare da masu kiyaye dokoki ne walladina hum muhsinun kuma Allah yana tare da waɗanda suke masu kyautatawa ne waɗanda suke kyautatawa su ne Allah yake tare da su don haka in kuna son ku zan kuna tare da taimakon Allah to ku riƙa yafewa nan take sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace nasbiru wala nu'aqib za mu yi hakuri ba za mu rama cutar da aka yi mana ba don haka dukkan musulmai suka yafe abinda kafirai suka yi musu kuma a dalilin yafewan sai ga shi baki ɗaya mutanen makka duk sun musulunta don haka muhammadu aminu shinkiti ya ce kana samun ayoyi kashi biyu a ƙur'ani wani gefe ka ji Allah ya ce ku rama wani gefe ya ce ku yafe hmm. har ma ya kwadaitar da ku akan yafewa كمر يدزو أكرشن آل إمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين نعم آية تدريبيو تريد تلاتين دأوكي تسورة آل إمران الله يتي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض uiddat lil muttaqin ku musulmai ku rika yin rige-rige kuna neman gafaran ubangijinku ku rika tsere-tsere ta wajen neman gafaran Allah ku rika yin tsere-tsere ta wajen neman gidan aljanna in ka ji wani yana sadaka to ka yi ƙoƙari ka ba da sadakan da ya fi nashi a irin wannan hanya ake son a yi gasa hmm. wani yana kulawa da sallolin nafila kai ma yi ƙoƙari ka tashi kana kulawa wani yana kulawa da zikiri da ake da aka shar'anta kai ma yi ƙoƙari ka kula da wannan sashi ya zan kuna rige-rige ta wajen neman gafaran Allah da kuma gidan aljanna Allah ya ce arbu samawatu wal ardu ita aljannan nan faɗinta ya kai faɗin sammai da ƙasa hmm. a haɗa faɗin sammai da ƙasa baki ɗaya aljanna ta yi wannan faɗin uiddat lil muttaqin an yi tanadin aljanna ne ga masu kiyaye dokokin Allah su wane ne الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس م. والله يحب المحسنين الجنة وتفادن تياي سمي دا كسا أن يتانا دنتا كما سكي سكيا يدوكوكين الله سي الله يبين سوء سوى ذا سسامو الجنة الذين ينفقون في السراء والضراء سوني وطن دا سكي تيمكو suna taimakon addini suna taimakon talakawa suna sada zumunci suna ba da kyauta sarra'i wa barra'i a samu da rashi a halin samu da halin rashi karka ce sai kayan kuɗi za ka yi alhairi gwargwadon abin da Allah ya baka kai alhairin nan da shi su ne waɗanda suke ba da taimako suke yin sadaka suke hidima da eh, eh, wato dukiyarsu hidimar addini da dukiyarsu a cikin halin samu da rashi wal kazumin al su sune kuma waɗanda suke haɗiye fushi kun ga Allah yana yaba wa mutumin da yake haɗiye fushi sai ya ce wal afina anin nasi waɗanda suke yafe wa mutane ba a ce waɗanda suke yafe wa musulmai ba mutane har kafiri in ya ma laifi sai ka ce ka yafe Allah bai ce wal afina anil muslimina ba ko anil mu'mine ya wal afina anin nasi waɗanda suke yafe wa mutane za su samu wannan aljanna wallahu yuhibbul muhsinin kuma Allah yana son masu kyautatawa akwai hadisin Anas bin Malik wanda yake cikin sahihu Muslim yace a ranar yakin Badar annabi sallallahu alaihi wasallam yace masahabbai qumu ila jannatin arbuha samawati wal ard mm. ya ku sahabbai ku tashi ku tafi ku shiga aljanna wato ku tashi ku shiga yakin nan wanda ya shiga yakin nan zai shige aljanna wanda fadinta yayi tsawon sammai da ƙasa manzon Allah ya faɗi haka sai Umairu bin al-Humam al-Ansari wani sahabinsa yace ya Rasulullah jannatun arduha samawati wal ardu kace aljanna ne fadinta yayi fadin samai da ƙasa sai annabi yace na'am haka na faɗa sai umairu ya ce bakin bakin cabɗi cabɗi faƙala rasulullah sai manzo Allah ya ce ma hamiluka ala qaulika bakin bakin umair me yasa kace cabɗi ƙala sai ya ce za wallahi ya rasulallah labudda an akuna min ahaliha babu makawa sai na zan cikin yan aljanna da ikon Allah wai girman aljannan ne ya bashi mamaki Allah ya ce fadinta ya yi sammai da ƙasa shine ya ce cabɗi jam Allah ya ce annabi ya ce me yasa kace ce cabɗi ya ce ai ya rasulallah girman ne ya bani sha'awa kuma in Allah ya yarda sai na shiga aljanna kala sai annabi ya ce au fa innaka min ahli hayatu ai ma can kana cikin yan aljanna bai ce komi ba ka san daɗi in yi daɗi ba ka yi magana da jin haka fa aka raja tumairatin sai ya sa hannu a jakansa ya ciro wasu dabino kawai ya kama tauna ya ce wa manzon Allah na gode ba yana tauna dabinon fa ja'ala ya kulu min hunna ya ciro wannan ya tauna ya ciro wannan ya tauna ya yi shiru ana ta kallonsa sun makala sannan ya ce la'in hayitu hatta a kula tamarati hadihi inna hala hayatun tawila kai in na jira sai dabinan nan sun kare kafin in tafi in shiga aljannan nan kai rayuwar za ta mun tsawo wai yana ganin in ya zauna cin wannan dabino sai an gama cin dabino sannan ya tafi shiga wannan aljannan ya fada yaki ya wuce aljanna kafin dabinon nan ya kare yana ganin za a yi wani tsawon rai ba maganan wato gajeren lokaci ake ba rayuwa tana da tsawo za a bata min lokaci farama biha sai ya watsi da dabinon farama biha bima kana ma'ahu min at-tamri thumma qatalahum ya dauki makamin sa ya fada yakin badar hatta kutila hadda ya mutu shahada waɗannan suna cikin abubuwan da kan sa mutum ya samu gidan aljanna alladina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiba wal afina anin nasi waɗanda suke ba sadaka wanda yake bada sadaka komi kankanta ya bayar a ɓoye ya bayar a bayyane ya taimaka da dukiyansa wannan mutumin zai shiga aljanna in ji Allah maɗaukaki masu samun gidan aljanna Allah ya jera su mukan ji a ce ana cewa ana neman taimako kujeru za a zauna waɗanda suka zo jin karatu kuma akwai masu kuɗin babu masu kuɗin da za su sai kujeru da za a zazzauna a kai a ji karatu Allah ya ce, Allazina yunfiquna fi sarra'i wal barra'i wal kazimina al-ghayza wal afina anin nas masu samun aljannan nan su ne fa waɗanda suke ba da dukiyansu a bayyane kuma su bayar a boye wal kazimin al kuma su ne waɗanda suke haɗiye fushi in an cuce ka ka yafe wal afina anin nasi masu yafewa mutane wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa ya kamata mu gane abin da muka gabatar a lahira shine namu wanda ka gabatar kafin ka mutu shine naka in ka mutu kuwa dukiyar da ka bari ta magada ce ya kamata mu gane mu yi ƙoƙari mu gabatar mu kawunan mu alheri kafin mu bar duniya mu yawaita yin sadaka mu rika haɗiye fushi mu rika yafe wa mutane Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa muhammadul Aminu shinkidi ya ce innal eh, aqsam innal intiqama lahu mawdi'un yahsunu fihi Allah ya ce in an cuce ku kurama sannan kuma a wani guri yake kwadaitar muku ku yafe sai ce to ba tufka da warwara a cikin maganar Allah duk za ka samu a Qur'ani a wani gefen Allah ya ce in an yi ma kankara to karama ba wai yi na ice ba ko karama da na kara wa in fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi kada ku kyale amma a wata ayar kuma sai Allah yake cewa ku yafe wal afina anin nasi masu yafe wa mutane za su shiga aljanna Muhammadu aminu Shinkiti ya ce babu tufka da warwara a cikin maganar Allah akwai inda ramawan shi ya fi dacewa akwai inda yafewan shi ya fi dacewa don haka ana duba yanayi ne kafin a ce wannan shi ya fi dacewa akwai halin da musulmi zai samu kansa in kafiri ya cuce shi ya ce ya yafe akwai halin da musulmi zai samu kansa in kafiri ya cuce shi ya rama shi ne yake cewa idza qila hilmun qala lil hilmi mawdi'un wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi jahalun in aka ce hmm. kai hakuri to hakuri yana da wajen yi kada saurayi ya zan yana hakuri a mahallin da ba nashi ba don ko wannan jahilci ne in ji wannan malami ya kawo wannan baiti wato haƙuri yana da mahallinsa in baka yi haƙuri a mahallinsa ba to sai ka zama jahili don haka babu shakka Allah maɗaukaki ya kwaɗaitar mana akan yin haƙuri hakanan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar mana akan yafewa kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahihu sunan ibn Majah hadisi na 3377 hadisin Abdullahi bin Umar da Abdullahi bin Abbas manzon Allah ya ce ma min jur'atin ahabbu habbu Allah babu wani abin da ɗan adam zai haɗiye wanda Allah ya fi so ya ha abdun babu haɗiyar da bawa zai yi wanda Allah ya fi so sai annabi ya ce ah, ma ka zama abdullillah illa mala Allahu jafahu imanan mutukar mutum ya haɗiye fushi domin Allah ya zama ka haɗiye fushi domin Allah ka haɗiye wannan fushin to Allah zai cika zuciyarka da imani sakamakon da zai maka kenan ladanka kenan ranka ya ɓaci sai ka yafe ka haɗiye wannan fushi kana da ikon za ka rama amma duk da haka nan sai ka haɗiye ah, sannan ya ce babu wani abin da ɗan adam zai haɗiye wanda Allah ya fi so fiye da fushi in ka haɗiye fushi to babu shakka Allah ya fi son wannan akan duk wani abu da ka haɗiye a rayuwarka hmm. in kuwa ka haɗiye fushi baka fitar da shi ba kana da ikon karama sai ka haɗiye to ladan da Allah zai baka shine zai cika cikinka da imani hmm. illa mala Allahu jafahu imanan Allah zai ƙara maka imani a cikinka a wata riwaya kuma tana cikin sahihu sunan abi dawud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kabama gaiban wanda ya haɗiye wani fushi wa huwa qadirun ala an yunfidahu yana da ikon ya zartar da wannan fushin an cuce shi musulmi ne ya cuce shi ko kafiri duk da haka sai ya haɗiye alhali kuma yana da halin ya rama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ahullahu ala ru'usil khala'iq Allah zai kira sunansa a ranar tashin kiyama a lokacin da mutane suka haɗu a filin hisabi sai an taru a filin hisabi sai Allah ya ce ina wani in ka ce ga ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta yukhayyirahu min ayyil huri sha'a sai Allah ya kawo masa matan aljanna gaba ɗaya yace ka zabi wanda kaga zaka zauna da ita matar aljanna ko ba a zaba ma ba ka san na kirki ne amma ladan wanda ya haɗiye fushi bai rama ba bai fitar da fushin ba yana da iko ya rama abin da aka masa amma sai ya haɗiye ya yafe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi kawo masa matan aljanna ake a ce ya zaɓi wanda ya ga tafi dacewa da shi Allah ɗaukaki ya ba mu ladan karatu da muka yi kuma Allah ya samu yi aiki da shi zan dakata a nan da fatan za a yi hakuri insha Allah ko za mu tashi daga aya ta gaba akwai tambayoyi hmm. Allahu akbar Allahu akbar Ko ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam ina yawan jin bayani daga wurin malamai da dama cewa zuwa neman magani a wurin bokaye bai da kyau to malam kamar yadda muke noma yadda mu muke noma idan mugayen mutane suka jefa mana abu a gonakinmu ta yaya za mu magance shi irin wannan a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka yarda da bokancin da duk wani boka ya yi idan ka tafi gonarka ka ga wata laya sai ka yi jifa da ita ba wani abun da za ka yi kuma ba abun da zai same ka har ma annabi ya yi mana gargaɗi ya ce man ya tiyaraku an hajatihi faqad asharaka oh. duk wanda canfi ya sa ya bar abin da zai yi to wannan mutumin ya yi shirka ashe a lokacin da ma kake tunanin layar za ta cutar da kai a lokacin ne kuma ka samu cutuwa domin rauni na imani ya shige ka har kana ganin akwai wanda zai iya cutar da bawa wanda ba Allah ba babu shakka mai sihiri yana iya yin sihiri kuma ya yi tasiri amma sihirinsa baya tasiri ga waɗanda suka yi tawakkali ga Allah madaukaki hmm. Allah yana kare su daga dukkan wani shari'a. Hmm. sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan malam ya sha ruwa lafiya a bayanin malam ina jin kamar ji kamar ya ce malam cewa bayyanar da karatu a sallah ba wajibi bane to malam kamar sallar isha'i da sauransu mutum zai iya yin su ba tare da bayyana su ba bai kamata ya dan eh, ya su bai bayyana ba ya saba ma sunnar manzon Allah hmm. tambaya ta gaba shi assalamu alaikum wa rahmatullah malam shin ina son ƙarin bayani juma'a tana farawa ne da mutum nawa biyu ne ko fiye da haka juma'a kamar kowace sallah ne ta jam'i ba ta da wani bambanci wannan ita ce fahimta mafi inganci mutum biyu jam'in juma'a na farawa daga mutum biyu mafi inganci daga hujjoji da malamai suka faɗa babu mamaki za ka ji fahimta daban-daban akan wannan matsala amma abin da na gaya ma shine fahimtar tawa wadda ta fi karfi a kai ka duba asailul jirar a mujallar da farko shafin 297 na'am sai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam game da addu'an da ka bada na farkon wa'azinka da kayi na ji wani malami na cewa sai za a shiga kasuwa ake yin addu'an la ilaha illallah wa wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumiitu ala kulli shay'in qadir to addu'an ya samu hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shiga kasuwa babu shakka ana wannan zikiri in za a shiga kasuwa hadisin ya inganta yana cikin as-sahiha hadisi na dubu uku da da da talatin tara in mutum zai shiga kasuwa ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir idan ya faɗa manzon Allah ya ce za a bashi lada miliyan ɗaya kuma Allah zai gafarta mar zunubi miliyan ɗaya to annabi ne ya faɗi wancan kuma Annabi ne ya ce wanda ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu biyadihi alkhairu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya faɗa sau goma a bayan sallar asubahi Allah zai mar kariya a tsawon wannan yini hmm. magana biyu nan duka tawaye to don me za ka jefar da wata ba sai ka ɗauke su ba duka muna fatan mai tambaya ji assalamu alaikum wa rahmatullahi da fatan malam ya sha ruwan lafiya Allah ya ƙara wa malam fahimta da ɗaukaka bayan eh, tambaya ta ita ce bayan limamin ya ɗago daga ruku'i yakan ce sami Allahu liman hamidahu mamu ma za su ce sami Allahu liman hamidahu ko ko za su ce rabbana wa lakal hamdu ne wato waɗannan abubuwa duka matsaloli ne waɗanda galibi ana samun saɓanin fahimta a tsakanin malamai hmm. fata na ga 'yan uwa musamman ɗaliban ilimi shine kada mutum ya gina karatunsa akan gardama hmm. yadda muka faɗa muku wallahi duk ɗalibin da ya samu shaidan da ya samu wannan shaida karatunsa ba zai taɓa yin albarka ba har yaba duniya amma a inda duk hujja ta tabbata gare ka sai ka rike wanda hujjarsa ta saba taka ka yi ƙoƙari ka gamsar da shi in bai ɗauka ba ba abin faɗa bane mm. Allah bai nufin zai daidaita ku akan fahimta guda ba mm. idan liman ya ɗago ya ce sami Allahu liman hamidahu ya kamata shi ma mamu in zai ɗago kafin ya gama tsayuwa a zuciyarsa kar ya faɗa ya ce sami Allahu liman hamida in ya gama tsayuwa sannan ya bayyana cewa rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana lakal hamdu ko allahumma rabbana wa lakal hamdu sai ka gama tsayuwa kafin ma za ka faɗa wannan ita ce fahimta mafi karfi kuma mafi dalili na hujja daga cikin fahimtar da malaman sunna suka yi Allah ya ji kansu hmm. tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta ita ce kamar yadda ka yi bayani cewa haramun ne a miƙe don girmama wani babba ko shugaba idan ya iso a wuri to mu ɗaliban makarantar boko ne wanda yake idan kowane malami ya shigo aji dole ne mu miƙe mu gaishe shi to menene hukuncin wannan kuma idan ba mu yi ba za mu iya samun matsalan kora ko kuma cutarwa to a cikin karantarwar annabi ni ina matsayin waye wajibi ko sunna ko musahabi bari har in yi kwaskwarima wa maganar annabi muhammad manzon Allah ya ce ba kyau sannan kana so in ma kwaskwarima in ce banda ku ɗaliban makaranta wannan ya rage naka da kuma shugabanninmu su ɗau matakai waɗannan abubuwa da muke ji annabi ya hana annabi ya hana amma mun tarar da kanmu a cikin wani society wanda ya riga ya cuɗanyi da abubuwa marasa kyau kar mu ɗauka muna cikin larura eh. in muka ɗauka muna cikin larura ba za mu gyara ba har abada ba daidai bane in aka ce annabi ya hana sai ka ce to ai mu muna cikin larura to yaushe za ka gyara annabi ya hana to ya za mu yi mu gyara shine magana hmm. ba kuma mu saboda muna wuri kaza shikenan mu an yafe mana a'a babu wannan sai dai shugabanninmu su rika lissafin ire-iren waɗannan abubuwa kuma ku lura abin da ya kamata a ce 'yan siyasa suna yi ke wanda Allah ya bashi matsayi na gwamna ko ya bashi matsayi na ɗan majalisa ko ya kai shi sanata bare kuma wanda ya zama shugaban ƙasa mm. aikin da zai yi na farko shine yawa Allah ya ɗauko kundin tsarin mulki duk inda aka ci sawun sunnar manzon Allah ya kau da shi ya gyara shi ya ce to daga yau mu namu gashi yadda za a yi su kuma su yi nasu kaza ina laifi in an yi haka ba amma sai zama ba Allah ke sa ba Allah ne a zuciyar galibi ban ce duka ba da yawa ba Allah ne a tunaninsu ba don haka ba su ma yin la'akari da cewa su yi gyara ma ire-iren barnar da aka yi wa musulunci a ƙasar nan sai dai mu mu da aiki in mun zo wa'azi a ce to a cikin aji ana miƙewa mu kuma mu halatta in mun mutu mu shiga wuta ba za mu halatta ba haramun ci eh, tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ta ita ce shin cewa Allah da suna ka kira sunan Allah cewa ubangijinka ba daidai bane menene gaskiyar magana da ake faɗi haka kiran Allah da suna wanda yare suka sani daidai ne a fahimtar malaman suna ka dofa lajina a mujallar na uku shafin na shida. inda ka tafi za ka yi wa turawa wa'azi sai kana ta cewa Allahu ta'ala has said in the holy Quran su ba su ma san waye Allahu ta'ala ba sai ka hito ka ce God has said domin a fahimtar su God shine Allah duk da shike akwai gyara a fahimtar su in ka ɗauki aƙidarsu da tarihinsu da ɗabi'arsu da biyayyar da suke ma Allah za a samu akwai gyara a karantarwar musulunci mm. amma dai a kowace al'umma akwai suna da ta bawa Allah ko mm. to ɗaukan wannan suna ka bayyana Allah da shi dan jama'an su gane ba laifi bane sai fa idan wannan suna ya tabbata a cikin al'umman ba na Allah bane saboda haka wannan aiki yana ga wanda yake tambaya ya je ya binciki Hausawa shin ubangiji sunan Allah ne a gun Hausawa ko sunan gunki ne idan sunan gunki ne shin Hausawa me suke kiran Allah da shi asali a tarihin Hausa idan an samu sunan Allah daban Ubangiji kuma sunan wani gunki ne daban to daga lokacin kuma sai mu kama gyara amma idan Hausawan suka tabbatar Ubangiji suna ne na Allah wanda shi suka sani eh, babu mamaki ka samu sun ba da wannan sunan ga wani gunki domin ko a turanci za ka samu god ba wai Allah ɗaya ba ne hatta gumaka akan kira su god eh, don haka akwai ƙabilu da akan samu sukan ɗauki sunan Allah su yi tarayya da shi ga wasu gumaka ko wasu abubuwan tsafi wannan bai haramta a yi amfani da sunan Allah a wannan guri a lokacin da suka fahimci addini sai a gaya musu to shi fa Allah laisa ka mislihi amma tun ba su fahimci addini ba ka ce banda ubangiji to wa za su ce Ah, wannan kuskure sai tambaya ta gaba shi assalamu alaikum warahmatullah malam mutum zai iya kiran krista kafiri don ya kawo hujja da ayar da ke cewa laƙar kafar ladina qalu inna la salasa salasa kwarai sai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah da fatan malam ya sha ruwa lafiya amin ya ce mutum ne yana sana'ar tsofaffin kaya na sayarwa to wani lokaci wani yakan kawo kayan da ba nashi ba ya saya ya sayan muna to kuma alhalin mu sani ba to malam ina neman shawara saboda wazin da kai shekarun jiya ya tsoratar da ni kwarai ya zan yi in kiyaye wannan kiyayewan kenan abin da ya buya Allah bai kama ka kansa wanda ya bayyana ne Allah yake ma hukunci a kai saboda haka abin da ya buya baka san haramcin sa ba wannan ba laifin ka bane yana kan wanda ya yi laifin amma wanda ya bayyana shi ake magana kuma ka yi ta kokari ka tabbata cewa harkar da kake din harka ce ta halal hmm. Allah ya taimake mu baki sai tambaya ta gaci malam don Allah ka taimake ni kamin bayani mutum ne ya kai matsayin baligi bai da mata yana jin tsoron kada ya je aikata zina sai ya je ɗebe sha'awan da kansa yaya matsayin wannan abin ki da zina haramun ne mutum ya cire sha'awa ta wata hanya in ba aure ba ko ta riƙon baiwa abinda Allah ya faɗa kenan man ibtaga wara a zalika fa ulaika humul adun ya faɗi wannan wanda ya nemi wata hanya na cire sha'awa in banda aure ko ta hanyar baiwa fa'ula'ika adun waɗannan su suka ketar iyaka Allah ya san akwai masu amfani da hannu su cire sha'awa ya sani amma ya tattara su gaba ɗaya ajiye su a cikin al'adu na sun ketar iyaka don haka haramun babu ko shakka mutum ya cire sha'awa da hannu haramun ne eh, mun sha amsa irin wannan tambaya yana cikin majmu'u fatawa na Sheikhul Islam a mujalla na 34 shafin 330 malamai sun tabbatar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara bayani da cewa wanda yake son ya cire sha'awa ya yi aure wanda ba shi da halin aure ya yi azumi fa innahu lahu wija'un manzon Allah ya ce azumin nan zai zama garkuwa gare shi saboda azumi yana cire sha'awa a jikin mutum duk da haka akwai malamai da suka nuna kamar cikin majmu'u fatawa suke cewa akwai wanda kuma azumin baya cire mai sha'awa din ba mamaki shedan yana ribatarsa don shedan ba hanyar da bai shiga ya ga cewa ya halaka dan adam babu mamaki azumin bai cire bai hana shi jin sha'awan ba sannan kuma babu halin da zai yi auren sam sam ba shi da mafita ɗayan biyu ko dai ya kai ga zina ko ya yi amfani da hannunsa shine malamai suka ce to shi wannan ne ake iya cewa larura ta same shi yana iya yi amma kar ku manta